الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعالي تبتع الله الصلاة والسلام يعني شوين يعجز تبقى نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا نصف ويجي بيني يصابوني 2016 كو kalenda miladiya ne katun zugutu a baci da katun littafin ijma'u salaf filete qad kama haka wal imam harb ibn isma'il al-kirmani rahimahullahu ta'ala ida page 74 man ga waji إنما هو كتاب wa عز وجل وآثار وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة المشهورة يرويها الثقة الأول المعروف عن الثاني الثقة المعروف يصدق بعضهم بعضا حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعين كو أو تابع التابعين أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالأثر الذين لا يعرفون ببدعة ولا يطعن عليهم بكذب ولا يرمون بخلاف وليس أصحاب قياس ولا رأي لأن القياس في الدين باطل والرأي كذلك وأبو تلم وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدئة جهلة ضلال إلا أن يكون في ذلك أثر إلا أن يكون في ذلك أثر أمن صلف من الأئمة الثقات فالأخذ بالأثر أولى من قوى الدين للي الدين يا مسلم لنا إنما هو كتاب الله وفي سيد تاسي يتيتي عز وجل نواتي وما زبنا وآثار وسنن بآثار جي بسنجي وروايات صحح من برواية تجو an fiqati ne fiqatu jugobe bil akhbari sayya bi hadisin bi akhbaru hadisin ya tazu ne nan al qawiya na magbuka nan al ma'rufa na magweke nan al mashhura na ma ake nan yarwiya fiqatul awwal al ma'ruf an a asiqatul ma'ruf na da na jugobe daga chabon wa fiqa do bayan wa nake fiqa dina daga hadisin wace fiqatu jagobe ko malai ga hadisi na sami da na zai ji gobe na yi adili ko ma dai dabutu ko tamamu dabutu ko hasifu dabut ko na depend ya ko hadisa yi sai ko asan ko ma dai shi zuza ma ke dai illan donda ga yusaddiqu ba'dhum ba'dha a fi ya gaji gaskiya yan yantahi zalika idan nabi har ya ga wuce da zai ta ya nabi sallallahu aw ashabin nabi ko sahabin ya nabi sallallahu aw tabi'in kuma tabi'una aw tabi'i tabi'in kuma tabi'i tabi'in aw man ba'dahum kuma zahibibin zuma bo min al-a'immati al-ma'rufin min man wuce ko wuce ko na jabe na المتمسكين بالسنة نجي لغس السنة والمتعلقين بالأثر نجي ما لبها آثار جنا الذين لا يعرفون ببدع نما يا ببدع دور يعني والله يطعن عليهم بكذب ya dan daga mane yana wala yurmauna bi suna ne sa sallan bana walaisu ashabi qiyasin amma sai zai je ji qiyasu na wala ra'ayi a sai zai je ra'ayi na na? bi annal qiyasa fi dini batilu ko e bona qiyasu ne a ji da dini na si ma da bona qiyasu shi batilu yo ra'ayi ka kazalika a cin ramar ra'ayi ma wa abu tole minu ko wa ashabu ra'ayi wal qiyasu fi dini zai mai sun ra'ayi da kiyasu da addini a da kin nasu ga dan bana mu buta da in bi da ayoji halatun da hijali na dullalun amabi illa an yakuna fi zalika asarun amman salafa min al-a'immati inda wa asaru bi na ba zai shi jalal min al-a'immati ja tikatna fal akhdhu bil asari aw la yaflagu su asarun gagan wa ne gan hadiye da bane ga masadiru talakina ko ya masadiru talakina babu wai gwago ki waye lajin addini babu wai sosu wayo babu wai origin ne ne waye lajin addini ne ina yanayi masajiru ya bayan ahalin sunnati shi wani alkur'an da sunna ya ne bi sa sallan na ta zune ko ji gane ako da fahimta ya sahabe shi da baki bo a fi ullaha ya mutuce ce wa fi ur rasul ya mai lamar tutuci wa mai yuti rasula na ga mutuci na a ta Allah an mutu ce kyani da wani wa ma atakum rasulu ku na ta shiga Allah ya gajin ya goma na hakum anhu fantahu amma ga wani ga aji fahimta alquran wace aji fahimta sunna wa waji ne fahimta rikici sahabi ji alquran da sunna fa in amanu bi misli ma amantu bi faqad ihtadaw aga imaji da yali ne ji mani be na bahu ko wa man shakiki rasula zanin gajin da tuci min ba ma ta bayyana lahul huda bayani ba watu layina wa yattabi gaira sabilin mu'minin mala mito ya koyi mu'mini ja ne ya koyi mu'mini ji ga ya koyi na sahabiya ne bi shi a unaji, na ji tabi'u tabi'i na shi a jiki a benin amala ne diga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin yaga su sunne ne da sunne al-khulafa'u ar-rashidun shi wa malai bayani na sahabe ji da tayi wani da tabi tabi na shi gajina bayani wuce ya bayani na zando ga ga bejiji zuma buwana ya bane za wuce ya gaskiya shi amma ga wala pambaran da za gaskiya shi yawa kunu ma as-sadiqin ko ji gane ko galauta ya ganna labin kuma ne ga hadis ne lajujan wa hadis ne sayi na wajen hadis mauduwa wajen hadis daifa wajen hadis matrukwa wajen hadisi wahini ko hadisi na tazo na yana ko ji gane ko hadisi a hadu hmm? hadisi na kun hadisi na in kuma zai gobe na adda hukumu tawatirwa nan ko wale ga hadisi a hadu na tazo na eloji hujja to akido to ibada to fadailu da sauransu ko ji gane ko ahlu sunna ji eh, e ga yana ya dinin ba abu ne mi ne bi bomi sana ga ga mo mi bo gana ilami uluji ilami tu <laughs> ahlu sunna ji acha e bona to zana ta igbo wani umbe bo ne mun bo ashi so e bogo adini wun ga zai mani bogo ya gezi amai ke la ina e juja musulunci ba gan de nan irikin na wari jibe jiji gan de nan nan anabi magan gun ya mujahidu na jiga ya na shi daya shi a zamani ne bata nan da koron hannun muhammadu ina ne daga ga rikici na nan daga bodi na le kiba na le bawu ya anabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ko ko ya zabe shi shi gan wunanan wunanan ganci na masu kai wani wajen ra na bi dawo da na bi dawo da shi ga mu je ne zai ci gaba nasara ta su <laughs> ne bu dole antumul mansuru dole ga goji zono dole eh la ki jan eh la na a ji so su ya ji ne musulunci ba ko da shi ga mu je nan nan a ne mu ga a ji sun ci hajjin dole ko odon mai a ji su je ga a ji sun ci biya hujja ko itisalu sana jida ba ko kasa ji kaza ko kaza ji kaza ga ne dai mun nan mun ya dai mun ga wai na ga dai sai ga dai so jima sau ja yi don wale na bikiya na ji masdaru ne ko addiniyar musulunci ba Ban doro na mai zaga da ilimin tufon shi shi kin gan da ilimi da suna ce ce na da wajen na da na waya cin biki kullu bani adam khata zandoro cin biki wa khairul khata'ina attawabun sai mai da alkhair gami zai cin cin zai jaji tuba nan e bago ya zuga shi shi gawa mu baya ji ya mun go ciyan doro na ga 100% nan ya go ndo na mun ga nan ya go mun go le yanzu daidai en ya dan bo bare za da ilimi kana wa dan mu ma dan mu ko so ke dagan wato zai ji alamitin sa da ne bi ya tabi'u na shi tabi'u na shi ko na da man kirki na ja da sunna a ɗaya da zamane a ɗaya da bibiya ko a ɗaya da lembaya na bi ba da sallamiya a mai da rayu ko ya shi zargan addini ba nan ko ne ga kiyasu a da kiyasu wangi ko a da kiyasu ke wangi na mai wasu jaga sai discourse ya ci wani amma a yi jabe-jabe tun siyasu kan hada na siyana ko ji gane ko amma kiyasu gashi wuce kuma wani da nasu sun kwa lokacin da kiyasu wuce a lokacin da kiyasu wuce na mala zai zawara da al'asaru batala annazar wale ne yan bidiya shiga zai jan shishi a jan rayi ko kiyasu ko ko fahimta an wace lashi da ya kinan a tunanin wace lashi da ya nasu don gala zai zawara da al'asaru batala nazar. asar ga dabe aya dabe ko hadisi dabe ko asari dana wale gan so ko ishtihad na wajiba ga yanzu jikiyo nusa ta kare wallahu a'lam go man za'ama annahu la yara taklida wa la yuqallid dinahu ahadun fa hadha qawlu fasiqin mubtadi'in aduwwun lillahi wa lirrasuli sallallahu alaihi wasallam ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة والتفرد بالرأي والكلام والبدع والخلاف فعلى قائل هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ومن زعم أنه لا يرى التقرير كيف يوم يجي عنه wọ́n ji takalidu ana ina ya kpada takalidu ba abin da ya kiyo al'ittiba'u ko irin al'imamul barbari ga wa'alam annabi na inna ma huwa takalidu wa takalidu li ashabi rasulillah wani yana kpada takalidu ba wani kiyo al'ittiba'u in yi latu wala yuqalli wazana gashin jiyato wala na dinahu hadan wala mitu a dini ba ni wato fa hadha qawlu fasikin daga fasiki na mubtadi inna dan a min aduwwin lillahi wa maki yasa ko wali rasuli ya tuci wali dini wa maki maki ran dini wa musulunci wali kitabi wa maki ran sa sokoi wali sunnati nabi da sunna alaihi sallam inna a yuridu bi zalika inna ma yuridu bi zalika ibitalin asar athar dan gashin ya ce gane wa gan gun ga asar jikiyar nga sabi niya wa ta'tili al ilmi mulaili mulukiya mulaili musuya wa itfa'i sunna mulaskin sunnunu wa tafarrudu bil ra'yi umulala umuluke guji da wasu rasu ra'ayi lokaci wal kalam ko bai gando ci wal bida da bidiya wal khilaf gando bai fa la qaila ya zal kaza ni ga gannan yana ta ci bane yi na natullahi la nasakul malaika gando malaika wannan sanin da zanji yi gando zanji yi da zan yi bayanin yana wani kwanin wali ya biyar da tsakani a taklidu gangani da ke a da riɓe tsakani a taklidu ga liti bawo yau ko a da taklidu lin mazahi ya e za shi shigoto maza ba kan zaune na nufin ko maza bayan hanafiya ko maza bayan malikiya ko maza bayan shafiya ko maza bayan hambaliya ko maza bayan zahiriya kuma ya le maza ba wuce ba kan na sai kuga ka maza ba ga le na ba wali annabi kiyayen judaiya imamu malik na kullum yau hazu min kawai wa yi rodu ego na mai ciya illa sahibi za ka alkabar ko za na kabar wuce da hannun alimamu shafi ko zai za sahu hadisu fawa maza bi hadisu ga ta jin gayi maza da ko imamu ahmad bin hanbali gan e ga lagwa sun ra'ayin ko malik ko shafi ko zaka ko zaka zama ko ko zo min haisu aka zai labana salan no le ko e bugo wale e gan na siga le kibo e gan za na siga le na sibo na ga kiyo na ga ko number 2 ya shi shaji ne to zaka zan waye lami to 100% ne wa gaskiya kan da da dabbi a dai ga sahabi ne ba na mandoro ga da yi lili kan ca gando ci ga mali yana ni mu da sabu ne ta na bana ala mi tugu mu ka ta ga mi tugu eh yin na ga cin wala man shi da bu ta ji man yin na cin eh ta kazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah kuma za mu ci da shi ga eh kawai to biki cin wato wuce wucin biki wuce a zane mu la mi na ga cin biki mu wucin ma ga biki cin yanin ala mi tutu mu. mu ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ko ji gane ku wale gan amma al'ici ba wucin jiki nan an yi aji fasara ayan nan an yi aji fasara yana sun nan an yi na yau ko ji gane ku eh yi wuce ga wani tuman waye yi wuce ga wajen ibada man wuce yin gaskiya na man wuce da bai na gawa jikiyar lawa goye bane wajen ya gayen wutan wani gaye gayen soko da yan tuciwi gani bai bayani nan su hajji alibi ne gama ji bayani a wadana na jiki ne dini gama lawa ga dali ta fiye sharhu usulu ya ce kaji ahli sunnati caba-caboyi ya fasale ya ce siya ko maru su matlahu mil imamu tufi ji ya fiye zawuci ko wuci ko na shi man wuci ko wuci ko fi al'umma na nan ta ka ha ji ka ka ka ka ka ka ka ya kibo ya zuwa shi wa zuwa gogan wa zuwa ji zita ko gboro ba ko gboro ba ko ọ na zamani shi ya dan na ta to zita ko gboro ba wa gan ko ta ne ka shi ja shi na shi mun sai gango ma illa ma ara wa ma abikum illa rashadi imagine firawa na shishin wai ke gan zari ya kwan goro gan wai lawo zari ko shirawa na ke shishin ce ke gagan aka zara musa wa kawo liyu su dusu na lari ya lega ga nan musa da jama'a ya fi aji ba na ce yake bu sun wa lega nan musa da jama'a da yaro da shi ba na ta jin wani gan wuce jikiya wuce jiya kirkiyo iblis ki zane ga adamu ki shatan gane ga adamu ga hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabda wa ga min lati gbana wa gagi wa jihadi la na wa ga mulki na zuwa ne ga wani iri da wa jula ma sun na wani wani ke eh wa tawo e bugo to zan ga yi wo me ko dede na sun na wani ga yawo e bugo al awariji wuza an gishi e zuza an gishi e je ji na eji ji bondi e ji masiba sun maga ya ga al'amur bil marufi wannan ya anil munkar ko hawali intention mutazila ji shi da ji nafi sifati ko a mai jin rashin imani bil qadar a mai ke jin tafsirin a tun ka bayan lilo wa'adan khalidan finnarin wadda ya shagun da man zartun bai da limansu da taino yan wuce na ji fasa suka ta mu gara gaga almuwahi dole zai shi da tauhidi na daga wani hannu ya ga wato zanen ga abin yin dide na suna guga yawo ya buga yanzu shishi wa ji ni we ya gungwa ma zan doro na jani da na jani bi jani ga don na ga bo jigana le ban ga ko amma wa fahimta yamman kirki shi sowa ne gan ya gan taklidi bai ga wannan zama na wala yara taklidi an jota taklidi ba ga ne bare kiyo al ittiba'u fa hadha min akhbas qawli al mubtadi'a wa aqrabuha ila ad-dalalati war rada bal huwa dalalatun za'ama annahu la yara taklida وقد قلد دينه أبا حنيفة من ريسي وأصحابه فأي عدو لدين الله عدا لما يريد أن يطفئ السنن ويبطل الآثار والروايات ويزعم أنه لا يرى التكليد وقد قلد دينه من قد سمي Sammai tulaka, wa hum a'immatu dalal wa ru'usul bid'a wa qadatul mukhalifin fa da shin cewa wani lami to zan doro an ko zan dondo an gowon waji na ko yes wa gogansa ko wa gogan na ko waji na ko amma sahabeji attabi'u na shi da sauran su yanta kici hal aya wancan da dai su wancan wala ne tuga wancan ko waji na ko wato ya zubi shiga wato ya gwa wanda ke fahimta yin sahabeji ya da ya tabi'u na shi ya da eh, ya tabi'u tabi na shi ya da man kirki ya da sauransu wato zan ga ga irin nan gaskiya daga ya dan bidiya jinna wa akrabuha ila dalalati wa gada ẹgbẹ̀ wọ́n ti mọ́ sọ bá kí ọ ń sọ bẹ́ẹ̀ gbé bal huwa dalalatun bal ignotu yo za ma annahu la yara taqlid an yau ya taqlid ya ba al-kirmani wanda al-imam al-barbari shi jins da kiyo al-ittiba'u ko al-wat al-ittiba'u wale ga yana magoyi nan aga yusin yalla fagan al-ittiba'u wancan jagan ko wa kallada dina wa ba hanifa lalima zanna dinu na wannan da muke to abu hanifa wa bishr al-mirisi wa bishr bin jas al-mirisi wa ashabu da jama'an shi fa yi adun li dini la ya dai mai yuri da an yi fi sunan za a ji makiriyan soko a kun zane kun ga sunan nuna wa yi butulil asaram ci ga asarun yina wa zuwa ci da ruwajina waya zuwa mu an na wula yara taklidan ce bai ga wa la mutu fahimta mun dunga na kada kalla da bi na man kan samai to laka za mu ce masu mu ce to za mu ce mutum ya rana wa mu ayi dala za mu ce mati shi jaye da bidiyaji wa qadat lil mukhalifin da ne fa la qa'ila hadha al-qawl ghadab billah an ga ga nan fushi sakuli tabatu wa le ga ulo zaji babu ki abu hanifa ya shi murisi da ne gane al-imam abu hanifa man wuci kuyo ko ji gane ko ko ji gane ko mutakadun wa daidai da kiran na ji dokun dondo although wuci bicin wuci ji especially mas'alayen kibo mas'alayen imanin ko ji gane in ga eh? mu maza bayan hanafiya wa malayin za mu nema fari na almost har da almost karnin radu da karnin hannu su shi gaske da shi ba fiye da kiyo sai ji abu hanifa suka sosai sosai mm. ya ci kibo ya ce matsala mu ce special al-khatibul bagdadi ko ga wance da dangun fili tafiyan tare ku bagdadi na nkano amma ibn qayyim gani da abiya alai ko ji gani ko allah fakara ne na tobi ka kadu nuna aladun ya alkirmani na ba ko ji gane ko Allah ga ibn kai mu ji da biye gari na na ga abu hanifa lo da mini manya ji Ku yo ko wazo abu hanifa wula mutura yi da sarauni da sauransu mas'ala ne ce shi وجيغاناكو نيرين واغو بينينا سوكو امي تي فاين كان صحابي يا النبي صلى الله عليه واله وسلم منشغا لصحابي المذاهب والاقاويل التي وصفت التي وصفت مذاهب اهل السنه والجماعه والاثر واصحاب الروايات وحمله العلم الذين ادركناهم واخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن وكانوا ائمه معروفين ثقات آل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم ولم يكون أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم فتمسكوا بذلك رحمكم الله وتعلموه وعلموه وبالله التوفيق na faril mazaibu maza ba na yi mane ga na jumhuriyar daga cabayen karatun har da bayanin ne wal akawul ya ganna naji na Allah ki softu na wujiye ya wa fili tafi nona mazayibu ahli sunnati wal jamaa ngai madhabi ahli sunnati wal jamaa wal asr ngai na mai hadisi jalan lawa suna. wa ashabu riwaji nan da manyan riwaji ma'ana manyan hadisi shi wa hamalatul ilmi wanda da jagwali da jilaili da ne allazi na adrakna man naji cin kibe kwan goro bata ce man kwan hadisi ci cikin sunno ne a kida ji kan labiya wa dano wa khazna anhum al hadith amma wace maga aji katin hadisi da nan wa ta'allamna minhum sunan yi maji katin sunna shi gani da yi wa kanu a'immatan ma'rufin amma sai man wuce kwana ja ɗaya nan sai ka tun naji sai ka ala sirki ya zai gaskiya ji wa amana kya mai za mana ji yi kuta da biyun ɗaya eh, san zaun ci jiye wa yi wa kazu an hu ma'amur goyi limi biyayi wa lam ya kuna saba bi da in man wuce mafi manyan bidiya ja wala khilafin ko a mafi man na ja lebana wala takhaliqin a mafi man na jigan eh, ke ba to wani ta didena wa yi a'immatihim ya ga wuce na jimon ga yawan ga to manyan manya wuce ke gobe a suke kamo wa ulama da manyan haji dai allazi na kanu kablo ne dai kana na fata masaku bi zalika rahimakumullah ya gaji ya gwa sun ganna da kago ku gwe wa ta'allamu mai wa ilimi ganna wa allimu mai lawa wuzan da wa billahi tawfiq wa le don man wuci koyi ya zaki al-imamu malik ibn majishun ibn mubarak sufyan ibn yayna sufyan sauri ko الإمام البخاري bukhari مسلم أعتقد aka كيف shi kiwa ɗin ba wuni na gaba jikin gaba ta da an da wadda nina abu na zaɓi a kidayen da saɓa yana nole wani أبو na ladiya ya buwa jikin adéza buwa daidai ṣe ní gani na kuma adin náà dangwane shi yan bidiya shi ne zake jihar bunu sha mu jawali kina ki amru bin baidi nan ko bishir bunu giyasi mazifi ko abu ma maturidi ko ko ma abadin juhani ko abubakar asam ko ismail ibn ibrahim bin ulayya ko ibrahim nazam ko hisham al-futi ko abu malik al-hadrami ko ibn kullab ko ko ma sayyid kutub ko hasan al-banna ko matijani ko ibn arabi ko ibn sabain ko ko gailanul kadari ko imran ibn hattan ko harkus ibn zuhairi ko muhammad yusuf ya mai duguri ko shukuri mustafa ko sa bin laden ko abu basir turtusi ko abu muhammad al-makadisi ko al-kumaini ko at ko ko shari'at madari ko al-kuyi ba kaza ne zai gije nan kila ce tura kila kila ya tura irin na shi do you know why ebo na to zai je na zamu ci ga ci ga shi ka to ko zamu ci ga ka ba takadon zamu ci ga ka fili ta fiyo ebo za ma ni mani ga belo wacce dai ne zaye ga to ɗan e zaye iri na na shiga wani laji hujjo za mu je giwa ɗora baya ebo ne zaga tagin wa ke gangan gbigadana an gunga gangan gbigadana dogo wagwa mm. kashi ebo ga mutu a dai suna wani jinin gaji kino na yi yi ebe bane ya zami ni ga mun ga ya da sunna ne na wuce lalawa ga sunna ya is possible ya zuga ya da kidu mu ya kida shayara shi ko is possible ya zuga ga a kida an da di su ne lobe an alima kida wari ji lobe ko is possible ya zuga ga kida lobe kida ko gula su ce ku fi gura so alibratu bila Ladin alfaz yau ji gane ko mm. ga wadda ashabin bida in bidiya ji a da nubazun a da alama ji wa alkabun da nakabi ji wa asma'un ko da sunna ji shi tushbi wa asma'a salihin Sun yan bidiya wuce in bai to suna za kirkija wala la yin ba umar bai suna yan man kirkija walal ulama min ummati muhammad madata sune man wuce ko yaluma na muhammadu ba fa min asma'i min sune yan bidiya muci jo mana min ya alama min yan bidiya jo ade al murji'atu murji'aji wa hum alladhina yaz'umuna anna al imana qawlun bila amal daga yanzu ya dana ga a cikin imani ya gawo babu tuna ga wadda gan la ilaha illallah ya ji sallah muga fiya zu muga wa ga muga laji muga ba qur'an ga ji istighfar ga ji salatu mu ko ji gana ko da sinjo da wuzo da sauransu akida kici nan akida yin murji'a yin nawali ba wuya bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai baki bo allazina amanu wa amilu salihati al'imanu bidon sabuna shuba a alaha kauli la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza an tariki na malaki da yasna al'imanu kaulun wa amalin wa ka al'imani ya goyo bai tun biya kide ya zidu wa wayan kusa wani bibe tun gudu mai kebe da shi ya bago murjiya shiga imanu da gan kaulun da kaulun bila amal wa annal imanu huwa alqaul a kuma ce daga ga imani gayi gan wani amalu shari'a ya fi mai shari'a ma'ana ya da mini imani ba wa annan imani mujarradun wa annan nasa la ya tafadalu na fi imani mu ji a shi ya yanzu an ji ga wanzu ya bayan imani ba a kira musulmi ba an yi wanzu ya bayan imani mana kashi mm. an ji ba da dokuwa ba sa kuwa na da fa'ilogin da ya ji ba da dokuwa kashi ana farilla wa, na fila wa, ramu lugwa makaru lugwa ne la dubbe ne ba su kowa ganyen zanen wa farilla jin a ramu da ci gwanu ko sun ba warasan ba da zina stafaina min ibadina ko fa minhum zalimun li nafsa minhum muqtasidun minhum sabiqun bil khairati lawa anna imanan wa imanin mala'ika wal anbiya wahid murja shi magana ga imaniya da imanin mala'ika shi da imaniya na ba shi ni wani akida yin murja shi ga isa da akida yin wajo ga ngo wadi da tawida ni feje na abu ne wa su kwa fago yi akida yin fishi mirna akida yin murji a shi wa annal imanin la yazidu wa la yankusu murja shi kake ga imani ya biya mai kyan ngo ne ga nale ba wannan imani ne sai istisna murja shi muga ga imani istisna da ba ke istisna imani mu ke kenan wa imani ji a ya bayani ji gobe da ni ma ba kan ana muminun insha Allah ni mumini nga bayi ko tun wani insha Allah ba wanda ga bane wani shakka na wanda ga bane wani sunayen wasu dan na tazkiya na good wa anna man amana bi lisani murjiaji maganta ne gai maji ga jin tarihi na wallan ya amal ko imanu tun doro ana gafa wa mu'minu hakan za su yi mu'mini da gaske ya zaga da ya Allah ganciya ma wanda al-khashiyatu al-inabatu at-tawakkulu ar-raja'u

fedaji liwato feda wuzo fedaji bonjiyon fedaji kaza fedaji kasan imanin da yanzu bilu mai duru kyara wale gadi da yi Allah kiyaye wa annahum mu'minuna inda Allah bi lastisna in hadha kullu wale a ci ga ke yi mu'mine bayan sun ci murjiya shi yayi da nazari din nan ko ya ko tawaji kem na murjiya je muminun hakan nan a cin ga to khawarij yo sa ja to ile a ga wa huwa a aqawili ya e ganna wa wa ya e ganna ma iya gan da ba wuya ne sallallahu alaihi wasallam ya kibo wa jalula wa ga kirki wa ba alkur'anu wa jimani da ceci da malaikai da tuciwi da litafi ya kaddara ya fa'al kiyami bata da ki budan min yi imani budan na amanu wa sani salihati ma kanin lauli yau biyu a imanaku da buga da ga tun da min imani ba an ga wale zanen tura musunci condemn don wale wato a shi in bid'a yau ko ngama na ya sunna wa fil a ga tun da min yi imani ko yana kim nawa ga suna suna ta adabul fitrati kim nawa kim nawa ta to ake yin zawangi ba ta guji kin a gujin bayani ya wani wal qadariya qadariya ji mawa hum mana miliyan biyar bidaja da qadariya ji allazina yaz'umuna anna anna ilayhim ta istitaat wal mashi'at wani kudura ko na shi daga ga kaga ta, iko da mashi'a da bambai wani kudura gani be iko wa nam yamliku na liyan fusimu alkhaira wa shar a caja ga alkhairi da sharri a tsoge ji mallaka wuya ci ta caye wannan wa dar wa nafa zani bi yugun bi amfani na wa ta'ata wal ma'siya bi lati sako bi lembe na wal huda wa dalala gande ba wugan gani bi yagina wa anil ibada ya amaluna ko ba da amin an fasa kuma a kika wuce shi a tsoro ta halar daga baci ta cabo ni gana ya na sabaka lafin zalika fi ilmin layi na ma shi jaya daga baci shi ba ko kawali mai dalo kawalin majusiya wa nasraniya ya gana wa biyan majusiyan da nasara shi wa wuwa asali zan da kake asalin zana asali asalin zana ji kamar ga dono kin wani gaba abun Allah wude ilimi yan dundu Allah ya lan man khalaka huwa latiful khabir kadira ji maga sako da ilimi Allah wude iko iko su kuma ta ce iko da cewa ba ta sha'una illa an ya sha Allah kadira ji maga kiyo Allah wude almashi'atwa Allah maga jani ta yan dundu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun kadira ji maga a tsaya jikiyo a tsaya jali ta yan sharru ko ji gane ko wato ɗaya eh, ganna shi wani kiyaye eh, ɗagan kadari eh, ya ji kiyaye wuji daidai ya bane kadari a jiga tsoye shi ɗauce ganyen ja sai bayanan wajen na allah kiyaye mu gawal mu'tazila mu mu'tazila shi wa wumi ya kulle a ja sai ga bi da kadari ya gari na kadari ya shiga nan mu'tazila ya kiyaye ga wuce yawan waya dinu na bidinihi ya gari na ma kadari ya shiga nan ga a ce gamin wa ya kuzubu na biya azabul qabr wa yukazzibu na bi azabil qabr kadar mu'tazila shiga aji ma da azabai kabari a ga ibn wali an kai ba wani ya ga mun talo walan zai kannahu min al-azabil adna duna al-azabil akbar ya la a shi azaba cikin kami azaban cikin ne kula azaba cikin ne kabari azaban cikin mai babu al-qiyam wa shafa'a mu'tazila ma da ke je da gangan bai shafa'a tuna alalima kidatun alusunta wajen mahajjar shafa'a ya tabbatarwa ya zai ji lotura ka bayi ya zai ji bai imani na baya na ci ga izini jin ci ma yarda ji na ko da wata fata masu ci wani la shafa'atu jami'a kadar in zai maza ake jin da da alhaudu ake jin da ajimani da alhaudu ya ko ajin da da kiyan alhaudu ya ke alhaudu da dubayen nuna alkausarai na atena ina atena kalkausar فصل لربك وانحر إن شارعك هو الأبتر ولا يرون الصلاة خلف هرم القبلة متزع مسكو إليه واحد صلى الله عليه وسلم وعسيز yango da mutazila shi gangani da wariji ya ji ya shi yayin da ci mutazila ga wadi salas mazan do ba sai kiwo sai zuma abu mutazila ga da ba wacce ya zai jin jiman wa abu sallah sai dai mu yi wujid kwanza na ibeja nan penu lidi mm. ko laji ganewa mm. ba gina ga su kuma yana ga wani a ganga sa ko ga inna ma ya takabbalu Allahu mm. min zai su kwa goyi ba da ni ga zai da sai sai mun mai daga liman da da su kwa ki wa dinga da su su kwa ba ga ga wani ne ma na wa ga wai masu mu yace bisha kashi kuma ga ga no ka kunan wani sanan la kirki ga kai ka mu ka kunan wani sanan la kirki wajen gani ako ba da ni bi sala zuma jajibu ne yusufu ya zake ibn umar ne a ji sala zuma ya tawa rijiyo a mai sadiri annabi ga yusallu na lakun ya jin liman ja sai je salla fayin asabu aga salla jingi falakum wa lahum ya ta jilada su ma jilada wa in asawu ka majija mu falakum wa alaihim ilai wai. wayin aktawa magaci bishi suku kuma ya yadi labe wa ne masu sa jikin next issue na biya alaka da gangancin masu kun wani ke bi da wani ɗin zashi dambo lalaci dabon gaguwa sai ji sallah jimaya a ka gama da zuta imam mahmud bin hanbali wọ́n ɗọ́ gan ẹ̀zàgá yóò zakiriki ẹ̀zàgá ìwà lẹ́yìn dìdìdì ń gbẹ̀yẹ̀ saga mana sun tayi ma mahmud da ga mi ma mahmud ce masallaci a nabi mafi na jummaya ne ne ga dide yi ni ma ma wai ce masallaci a nabi ma wannan gudu da da masallaci a na ce ba mu sabo ne amma ci man bi da wasu kuma da sala da ali ba da yi ce da jijin ma a sha sala ta ce musafiru ya zaje yadda da yabba zuma shi shi nin da ji sallah wazu daga shi nin ba da babu da ba zuma ya magana ya dai mai yawa ne jita sun inda wa ya sai biki daga yaji musulmi ci zai da wadda wala ta illa wa ra'a man ka na lamisi ra'ayi wani awa mutaza masu kuma yake ji sallan juma'a sai zuma ya zane gari zadojanin wa hawa wa mutum zane da nan wa yazumuna annal anna amalal ibad awa mutaza mai dagaga ke dai tun yawo shi laysat fil lauhin mafuzu um ba mafuzu ba nan so insha Allah ta ne aka tuja jawabin nan wal ilmu inda Allah alijibi hmm? an ja ga ko subhanakallahumma bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk